mai yanka wuya. Yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Manazarta na bayyana matakin da gwamnatin kasar ke ɗauka a matsayin wasan kwaikwayo. Jama'a Assalamu alaikum. A daidai lokacin da ake ci gaba da jimamin rasuwar sarkin gobir na sabon birni a jihar Sokoto a hannun 'yan bindigar da suka sace shi. Wasu al'amura sun biyo baya da masu fashin baki ke ganin sun ƙara bayyana matakin koli na taɓarɓarewar sha'anin tsaro a faɗin Najeriya. Ko baya ga bidiyon martanin ƙasar gumin ɗan bindiga Bello Turji kan rasuwar ta sarkin gobir. akwai kuma wasu bidiyoyi na kisan jama'a da sauran ayyukan 'yan bindigar daban-daban waɗanda akasari kuma 'yan bindigar ne da kansu suka yada su a duniya wanda ya fi jan hankalin jama'a shine yadda aka ga turji da yaransa suna tsallen murna kan wasu tankokin yaƙi na soji da suka ce sun kwace bayan fatattakar sojojin waɗanda daga bisani suka cinna musu wuta. tuni da al'umma musamman a shafukan sada zumunta suka yi ta baiwa wannan al'amari fassarori da dama abin da kenan ya sa rundunar tsaron najeriya ta bakin group captain ibrahim ali bukar ta yi bayani kan rahoton bincike dangane da wannan lamari wato za su je wani clearance operation ne wato suna hanya to kuma karka manta ka san ana cikin augusta ne wanda ruwan sama ta zamanto sosai sai aka samu matsaloli wanda suka shiga tabo irin da wannan motan ya kasa tafiya haka da suna kokari dai su ga yadda za a yi a shakan wannan lamarin to alal hakika ana cikin wannan abin bayanan sirri ya nuna akan cewa ga wayannan yan ta'addan sun gayya za su taso musu to da wannan aka yi wannan aka ji wannan bayanin sai su kuma sojojin da dabara mu na musu aka yi demobilizing motan da yake an yi kokari a cire shi ta ci tara haka sai aka demobilizing vehicle din to suka yi demobilizing vehicle din suka cire duk abubuwa na kayan yaki da sauransu suka suka yi advancing to sai wannan yan ta'addan suka zo suka sanya wa abin wuta kamar da shi director ya faɗa a sa To wannan lamari kuma ya haifar da shakku kan matakan da gwamnatin kasar ta ce tana ɗauka a yaƙi da 'yan da ƙayar baya. Musamman ma na baya-bayan nan da aka ga ƙaramin ministan tsaron ƙasar Bello Muhammad Matawalle tare da manyan hafsoshin tsaron ƙasar da sunan cewa sun tare a Sokoto domin yaƙi da 'yan bindiga. Lamarin da wasu ke gani tamkar wani wasan kwaikwayo ne da aka tsara. Basharu Altinubu ya wa Isa shugaban kungiyar rundunar adalci kuma ɗan asalin yankin sokoto ta gabas ya daɗe yana bibiyar yanayin tsaron yankin mu mun ɗauki wannan haraka akwai wani al'amari mai muhimmanci wanda sha'anin samar da tsaron ya kasa samu dada da sirrance ne ko da bayyana ne ko da kwarewa ce ko da ainihin unhwani da intelligent report bayanun ke asiri ne to dukkan dai waɗanga abubuwa abubuwa ne waɗanda ya kamata sojan najeriya su tsaya su dibe su domin su gani wani al'amari ne sun karasa kuma mi ya kamata a yi ai ko kusa ba su bisa ga wani al'amari wanda muke gani duk ko kuma mai bibiyar al'amura yake ganin cewa hanya ce ta wanzar da samun zaman lahiya wannan yanki da gabacin zakwato. wanda shi ya sanadiyar kawo su sokoton ai kaga akwai yankin birnin gwari an wuce keshi ai kaga akwai yankin katsina an wuce keshi ai kaga akwai yankin zauhar an wuce keshi yanzu aka zo sokoto aka ce za a tunkari gabacin sokoto domin a kakkaɓe waɗannan 'yan bindiga to waɗanga yankunan sun sa wayoyi ne sun ragaice daji ko ko sun sa jami'an tsaro ne sun ragaice dazuzzukan kaga duka waɗanda abubuwa feluwa ce kasawa ce ƙarara. wanda mu da ke bibe wannan al'amari shekara da shekaru mun san da akwai rashi akwai kasawa ga yadda ake hada da waɗannan 'yan bindiga ai wannan al'amari al'amari ne wanda ya kamata a tsaya a nazarce shi ko mu da ba mu jami'an tsaro ba ko mu da ba mu da training bibi al'amarin mu kai ko mu da ba mu iya rika bindigobi ai mun sani don mai hakon tsuntsu ba shi tadda hannu nai ta yaya gwamnatin tarayya za ta wada da ɗan bindiga ta wada mai jibi ina na ta yi ta yaya jami'an tsaron za su wada ɗan bindiga su wada mai sun iso jiha su wada mai sun yi taro da mutane jiha su faɗa mai gobe ana hita domin a faɗa da shi shin mina ne ake so a ɗauki al'umma cikin wannan ƙasa wannan irin ainihin dubaru ne za a da husahu za a cewa akwai su ƙasa ƙararra waɗanda ya sa za a yarda cewa wannan wannan da gaske ne ba shiri ne ake ba shi ya sa al'umma ka cewa shiri ne wasan kwaikwayo ta malamin mutala shi kuwa ƙwararre a fannin sha'anin tsaro da binciken sirri dr yahuza ahmad getsu cewa ya yi wannan yanayi ya bijiro da tambayoyi da dama da ya wajaba akan gwamnati ta amsa wa 'yan najeriya karamin ministan tsaro ya tattara shugabannin hafsoshin sojan najeriya ya tafi da su yankin sokoto cewar sun tafi su kawo a ƙarshen bello turji to tambaya a anan shine ashe bello turji yana da karfin da har sai an tattara dukkanin shugabannin hafsoshin ƙasa na jami'an tsaro na sojoji musamman kafin a iya magance shi tambaya ta biyu ashe bello turji yana wani guri wanda ba a sani ba tambaya ta uku shin abubuwan da bello turji yake yi kenan yana nuna cewar ya fi karfin najeriya ma'ana wato yana sama da kasar baki daya muna da kananan hukumomi 773 a najeriya kenan yana nufin duk ƙaramar hukumar da aka samu matsala ta tsaro inda waɗansu suka yi turjiya ko kuma suka ja daga eh, sai an tattara shugabannin hukumomin hafsoshin eh, sojan najeriya sannan za a iya ɗaukan magance su to idan aka samu matsalar ta faru a eleme ta faru a raba ta faru a wasagu ta faru a rafi kaga yankuna ne mabambanta na ƙasar inda na ɗauko jihohin naija da sokoto da zamfara da sauran makamantansu to kenan ko da wannan lokaci sai an shirya an tafi waccan ƙaramar hukumar, to idan wata ƙaramar hukumar ta sake samun matsala irin wannan ta yaya za a tunkari wannan matsalar ina ganin lallai kullum kamar da nake faɗa jami'an sojan najeriya da jami'an tsaron najeriya suna da gogewa da ƙwarewa da za su iya yin dukkanin abin da ya kamata domin kawo ƙarshen wannan ɗabi'a ta ta'addanci ko satan mutane don kuɗin fasa to amma watakila ni ban yarda cewar kasawa aka yi ba a'a akwai abin da aka ƙi saboda akwai bambanci tsakanin na kasa da kuma na ƙi amma ina tabbatar da cewar da za a yi abin da ya kamata to jami'an tsaron najeriya suna da fasaha da dabara da kwarewa da gogewa wanda za su iya samar da mafita da kuma maslaha kan wannan matsala da take faruwa. To sai dai kanal Muhammad Dole tsohon babban jami'in soji da ya aiki a rundunar kawancen tsaron yankin tafkin Chadi yana ganin wannan matakin ya dace. babban abin da mutane za su yi la'akari da shi shine tsaro na rayuwa da dukiyar jama'a ta takallaka kan gwamnati hukumomi kenan don haka idan an diba haka wannan matakin da an ka ɗauka ya daidai sai dai a sani yaƙi gaba da gaba sojoji suke yin shi kuma kwamandojin da suke ƙasa a wurin su suke gudanar da shi su maye-mayen jami'an gwamnati da kuma maye-mayen hafsoshin sojoji suna zuwa ƙaddamar da abin ne ko kuma kuma gani ma ido a lokaci-lokaci ba wai su je ranar da aka fara ba su zauna suna biye su gindi-gindi har sai an kammala amma duk da haka wing commander musa isa salman mai murabus yana ganin matakin da gwamnatin ta najeriya take ɗauka musamman na tarewa a sokoto wani babban abin dariya ne su tare sokoto ko wani wuri ba a bai taso ba alama ce da ke nuna cewa kila akwai abinda ake ce ma break of akwai yankewan wato chain of command ko kuma aiwatar da al'amura bai da amfani kuma ba zai taba samar da wani ɗa ido ba ko kuma ya haifar da ɗa ido kuma idan ma wasu da ke suka san yadda al'amuran nan suka ji suka ji muna wannan magana dariya gaskiya za su dinga mana. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.